يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون yayin da wanda ya kubuta ɗin ya isa wajen annabi Yusuf sai ya ce masa, Ya Yusuf, ya kai mai gaskiya, ba ni labarin fassarar mafarkin wanda ya ga shanu guda bakwai ƙosassu waɗanda wasu shanu guda bakwai ramammu suke cinsu, kuma ya ga zangarniya guda bakwai koraye, ya ga wasu zangarniya guda bakwai busassu, ba ni labarin wannan mafarki don in koma zuwa ga sarki da mutanen da suke wurinsa don su san fassarar mafarkin sarki kuma su san falalarka da matsayinka.